wato abin da ya dame mu shine wannan yajin aiki ya zama na gargadi ne ya zama dole saboda mun fahimci cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarni tun shekara 21 da ta wuce cewa gwamnatocin jihohi su kyautata albashin lauyoyinsu ma'ana wasu haƙuna nasu ba wai albashi kawai ba amma haƙuna nasu na haɗarin ayyukansu da littattafai da sauransu ya kamata a yi to jihohi da dama sun yi amma ita gwamnati tarayya ba mu san me yake faruwa ba a babu wani abu da ya faru shi sa muke so to bari mu kukan mu tun da kin ga cewa malaman jami'a ma likitoci suwa duk sun yi amma mun yi shiru shekara ashirin ba wasa ba ne shi sa muka ce to tun da haka ne yanzu bari mu ɗauki mataki tun da kotu ma suna yajin aiki bari mu ma mu zama mu ci arzikin abin da gwamnati take so ta musu. wani matakin albashi ne kuke gwagwarmayan nan a wato abin da yake akwai a ofishin shugaban ma'aikata an gyara da in za ka fara aiki a matsayinka na lauya za ka fara a mataki na takwas ne to daga ƙarshe kuma muka yi ta rigima dai aka mai da shi mataki na tara to daga mata in kai zaɓi mataki na tara bayan shekara ɗaya za ka yi jaraba ka zama mataki na goma to yanzu idan kake dubi mataki na tara ɗinnan to abin da lauyoyinmu suke karɓa kenan ba sun sha wahalar wannan training ɗin saboda haka sai ake sai a ba su makataki na tara to kuma dubu hamsin da biyar ake ba su albashi amma jihohi da nake maki magana a suka gyara albashin su to mataki na goma suke dauka albashin nawa albashin su dubu hamsin ne a gwamnatin a karamin ma'aikaci na mai mataki tara amma yanzu idan ka dubi jihohi abin da baki mamaki a lagos ne adamawa ibin taraba dan za ga albashin su ya wuce dubu ɗari sama hannan abuja alkalan kotu na majistri suna samun dubu ɗari sama amma wanda ya fi yawa dubu na muka sa jihar imo ne shi ya fi yawa dubu ɗari uku da hamsin fatako dubu ɗari biyu duk sauran jihohi da za ga cewa gwamnatin lauyan gwamnatin tarayya shi yake da karamin albashi fi sabila kuma muka ba da umarni a wannan abu to me yasa kuka jira sai bayan shekaru 21 nan ba ku tashi wannan gwagwarmayan tun abin na danye-danye ba eh dama mun san haka za ta faru mun daɗe muna yi dan na shiga gwamnatin tarayya shekara 1998 to lokacin babu kungiyar to bayan an tafi kuma sai kungiyar ta zo ta 1902 da 2002 shi kungiyar ta zo to kin san tunda kungiya ce ya kamata a ce ta zama ta kasa ce ba ta ma'aikatan gwamnatin tarayya ba to kuma kin ka zama shugaba to dole ne a ce kuma kowa ya kokari ya faranta a ma'aikatansa to wannan karan mun zo mu shekara ɗaya da rabi da suka wuce ba mu komai ba sai muka nan ga samun mutane manya muna gaya musu matsalar mu kamar shugaban sanar president mun yi magana da shi shugaban ma'aikata na head of service mun yi magana da shi mun rubuta har mun gashi to sai muka abin da yake yanzu tunda shugaban za mu iya sauka daga kujera ba a wani abu ba to gara mu ɗauki mataki yanzu mu tabbata cewa an biya mana bukatun mu mu masu son zaman lafiya ne ai yawa kuma mun fahimci abin da ke faruwa a ƙasa saboda haka yanzu mun zama da gaske muke mun tashi daga bacci solidarity forever we shall always fight for